الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه وانا انتتي حلقة تهدو cikin kafin mu fara littafin tambihu ulil albab fadakar da ma'abuta hankali dangane da wasu aƙidu na 'yan ƙwamma 'yan tijjaniya 333 a hankali da su to muna kawo magana akan muhimmancin hankali bayan da muka kawo da kuma inda Allah ke cewa lallai ayi tunani kafin mu sake shiga cikin karatu muna ci gaba da tunatar da mutane tsayo mana 26 ne ga wata na wato 26 ga watan sha 11 kamar yadda mutane suka yi alkawari muna roƙon Allah ya ba su ikon cikawa da kuma tabbata akan wannan kamar yadda muka kawo maganar saidi ali Allah ya ƙara masa yadda yana cewa fa innal yawma amalun yau aiki ake yi a duniya gobe hisabi ne babu ainihin wato aiki da yana da kyau kowa ya kokari ya sani cewa lahiran nan idan ba kai ka tashi ka gina ta da kanka ba babu wanda zai maka gininta da haka namban wayan da namba akan namba din sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas akan nan ɗin shine ashabatul kiram sunan banki stanbic ibtc daga wajen najeriya kamar wanda suke ƙasar kamaru za su iya tuntuɓar don wayan malam haruna barra ladi sufuli a wannan shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuli wanda suke ƙasar togo za su iya tuntubar uwa malam abubakar abu ali malam abubakar ali a togo shida biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli wanda suke benin akwai dan uwa malam muhammad kabir za su iya tuntuɓar namban tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke gana za su iya tuntuɓar namban wayan dan uwa alhaji nasir abdulrahman sufuli biyu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wanda suke nijar za su iya tuntuɓar namban wani ɗan uwa alhaji hamis ibrahim tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida wanda suke nan najeriya kuma za su yi tuntuɓin waɗannan lambobi akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sufuli wannan lambar wayan malam aliyu ibrahim ne sannan akwai sufuli takwas shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli wannan lambar wayan malam aliyu muhammad daga sokoto sannan akwai wato sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu wannan namba wani malam musbahu yahuza umar ne sannan akwai sufuli takwas sufuli uku a biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida sai tara wanda suke kasar ainihin wato a wannan ƙasar mali za su iya tuntuɓar namban wayan ɗan uwa malam ibrahim wacce take farawa da plus biyu biyu sai uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya wanda suke ƙasar gaban za su iya tuntuɓar namban wayan malam muhammad wato buzu za a sa plus biyu hudu ɗaya biyar a wani sake faɗa plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma kowa da alheri kamar yadda ɗan uwa malam usman shanonu ya ba da sanarwa na ga da dama ba su fahimci abin da malam usman yake nufi ba a cewa akwai yarinya ta da zan yi wa aure ranar asabar ɗin mai zuwa so malamin Shanona ya butar da sanarwa cewa da Allah mutane su yi haƙuri musamman waɗanda suke wajen jihar Kaduna yanayin yadda al'amura suka zama duk wanda ke wajen Kaduna mun ɗauke masa tasowa daga wani gari ya shigo garin nan don wannan abin su mana addu'a wanda suke nan Allah ya sa a yi lafiya a tashi ainihin wato lafiya wannan shine babban abin da muke fata daga wajen 'yan uwa kuma wannan shi ne abin da muke so Allah ta'ala ya samu dace to a mun fara magana akan abin da ya shafi wa'annan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa cewa huwa alladhi madda al-arda huwa huwa alladhi madda al-arda shine wanda ya shimfida ƙasa wa ja'ala fiha rawasi wa anhara ya kawo ƙoramu ya saka da kafaffun duwatsu wa min kulli samarati da kowane irin nau'i na ɗan itace ja'ala fiha zawjayn ne. ya sanya dangogi guda biyun da ya gushin lailan nahara Allah ya sanya dare yana rufe wuni inna fi zalika la ayatin liqaumin tafakkaru. Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu tunani sannan Allah ya ƙara faɗa cewa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajrun fihi tusimun سيك ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات وإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سنة أن لا يتعالى فأتى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون دنسي su شيسا ودنكر ne الله يتي الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah shi yake karɓar rai lokacin mutuwarta wallati lamta da wacce ba bata mutu ba fi manamiha a cikin baccinta Allah ne ke karɓar ta fa kullaci ƙaza qada alaiha wacce Allah ya hukunta mata mutuwa sai ya rike ta wa sulul ukra ila ajalin musamma sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ainihin wato a sako wacce ya ga dama zuwa wani lokaci sananne sai ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaru a cikin wannan abin da Allah ke akwai abin lura amma ga mutane masu hankali sannan ya kalli wannan alqur'ani yace law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin sai ce la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah sai ce wa amsalu nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mun saukar da wannan alƙur'anin akan dutse da kaga alƙur'anin wato dutsen yana tsagewa ya wargaje saboda ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa'annan misalai ne Allah ke bugawa don mutane su yi tunani in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Ta wa'annan su ne, da ka hankali yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Amma duk da wa'annan tarin tirin ayoyi da muka kawo a ƙur'ani, daga ƙarshe aiko annabawa ita ce hujja ta ƙarshe ba hankalin ba hankali taimaka maka yake yi kai amfani da shi wajen riko da abin da annabawa suka zo da shi daga gurin Allah shi yasa Allah yake cewa annabi kul in dalaltu ka ce ka faɗa musu in na ɓace fa inna ma adillu ala nafsi na ɓace ne akan kin kaina amma wa inai tadaitu in ka gana shiryu ba zan iya samun shirya ba fa bi ma yuhi ilayya rabbi sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi min wahayi da shi kaɗai zan iya samun shirya in riƙe ta. Da haka Allah ya gama magana ya ce makon kunna mu'addibi na hatta na ba sa rasula. Ba ma yi wa kowa azaba sai mun turo manzo, don turo manzo ɗin ita ce hujja ta ƙarshe ba a baka hankali ba, in an baka hankali har yau akwai abin da kake da saura ainihin wato a kan shi. Wannan shi ne. Da haka yana da kyau mutane abin da muke faɗa su tabbatar da ya tabbata daga Allah ko annabi sannan kuma su amfani da hankalinsu kakka ajiye hankalinka ka koma kana amfani da hankalin wani akwai hota a ciki da rashin sanin ya kamata kai tsaye za mu tafi littafi za mu fara malam ya ce almuqaddima wanda suke liƙe da littafi daga shafi na ashirin da shida ne zan fara gabatarwa ba da bismillah rahman rahim malam yin inna alhamdulillah dukkan godiya ta tabbatar ga Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya cancanta mu gode masa Allah ya cancanta mu gode masa shi yasa za ka ga cewa wannan kalma da shi suratul fatiha ta fara daga sanda da alhamdu ta duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa da Allah ita sannan duk wata na kasu ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala shi da haka za ku ga cewa a cikin alhamdu abinda ake faɗa shine wasfil mahmudi ka siffanta wanda kake yabo sannan bil mahabbati tare da san da kake masa ma'at azimi tare da girmama da haka za mu ga cewa Allah kamalun ne fi zati kamalun ne fi asma'ihi wa af'alihi dukkan aikin da Allah ne ke yin sa za ku ga babu na ƙasa a ciki haka sunayen Allah haka sifofin Allah subhanahu wata'ala da haka shi yasa za mu ga cewa akwai surorin alƙur'ani da suka fara da alhamdu guda biyar wanda suratul fatiha tana cikin waɗannan surorin da suka fara da alhamdulillahi rabbil sannan za mu ga cewa akwai suratu al'an'am wanda tana cikin waɗannan surorin waɗanda suka fara da ainihin wato alhamdu guda biyar wanda suna ciki Allah ya fara bude su da ainihin wato alhamdu suratul an'ami tana ciki sana akwai suratul isra'i a suratul kafi kai shine subhanallazi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan zamu ga cewa banda ita akwai suratul saba'i tana cikin wanda suka fara da alhamdu الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير sannan akwai suratu fatir ita tana cikin surun da suka fara da alhamdulillahi fatir samawati wal ardi sannan akwai wasu surori da zaka ga karshen su ne yake karewa da su da maganan alhamdu shi yasa lokacin da suratul isra'i ta fara da subhanallazi asra ita kuma suratul kafi sai ta fara da alhamdu amma ƙarshen kafin ta fara da alhamdu sai da Allah yake wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhill sannan yace wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa to tana cikin waɗannan surorin da suka fara da ainihin wato haka ɗin wanda suka fara da ainihin wato alhamdu ɗin sannan suratul naml tana daga ciki wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun suna cikin surorin da suke karewa da ainihin wato alhamdu sannan suratul safati tana ciki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sannan suratul zumar tana ciki Allah ya ce wa taral mala'ikata hafina min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum humbil haƙƙi, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarihi shi yasa malam a nan wajen inna alhamdulillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah dan ya cancanta a gode masa ɗin. wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah dan Allah ya cancanta a nemi taimakonsa Allah ka taimake mu akan majaranta wa nastaghfiruhu muna neman sa Allah ka yafe mana kurakuranmu wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawukanmu wa sayyiati a'malina da aikin mu mara kyau man yahdihillahu duk mutumin da Allah ya shiryar da shi wala mudilla lahu ba wanda ya sai batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah kuma ibatar da shi fala hadiya lahu ba wanda ya nuna masa hanyar shirya ya kamata wa ashhadu ina shaida cewa Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu kuma Allah shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ayyuhan allazina amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah hakka tuqatihi matakin tsoron Allah mutum na illa wa antum muslimuna kada wanda ya kuskure mutu ba akan tafarki na addinin musulunci ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya? wa bassa minhuma Allah iyada daga waɗannan ran rijalan mazaje kasiran da yawa wani sa'ad da mata su ma masu yawa saboda kasiran ya gabata ba sai an maimaita ba Allah yake wattaqullaha alladhi ku ji tsoron Allah wannan da ta na bihi kuke tambaye junanku da shi akan abu a ce wani dan Allah kai kaza wani dan Allah ka bar kaza wal arham sannan ku ji tsoron yanke zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lallai Allah ya kasance mai kiyayewa a kanku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku bi tsoron Allah wa ƙulu ƙaunin sadida ku faɗi magana wacce ta dace yuslih lakum a'malakum wannan shi ne jawabin talab sai Allah ya gyara muku aikinku ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wa yi fi illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah da faza to ya rabauta fozon azima rabo mai girma amma a dumalan yasi bayan haka fa inna asdaqal lallai mafi gaskiyar zance a duniya kitabullahi shine littafin Allah wa ahsanul hadi mafi kyawun shiriya ita ce hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce shiriyar annabi Muhammad wa sharar umuri mafi sharrin al'amura kuma su ne muhdasatuha abubuwan da aka ainihin wato farar da su a matsayin addini wa kulla duk abin da aka farar da shi aka ce addini ne bid'atun bid'a ce wa kulla bid'atun kowace bid'a kuma dalalatun bata ce wa kulla dalalatin finnari kowace kuma bata daga ƙarshe za ta kai mai yinta zuwa ga ainihin wato wuta zan duba nan gani ko zan ga siriya da ta wannan na ibrahim magani tunda ka san haka an riga an fara eh, an fara yawwa tafsiratul anam dama nake nema fi annar ilma huwa al-imam da haka suka tace mana jahilai ai ba mu yi karatu ba ba mu san kullu kulliya ba eh har yanzu ku ba mu san kullum a kullum ma akwai adda kullu kuciya ma da akwai akwai kullum kulliya akwai kullum juz'iyya akwai wane ne wane ne haka suka yi suka yi ta faɗa suka ce ba mu sani ba ba mu sani ba kullu kulliya da kullu kuciya da kullu haka aka yi ta faɗa to akwai wasu abubuwa yanzu ba zan fito da su ba sai ran da muka zo za mu tattauna da wani wata magana in na bige ka da ita na rantsi da Allah sai ka ji kaman ka shiga ƙasa ko kai gabas da gudu da yamma ka je ka dawo yanzu ba gashi ba a nan wannan littafin bayani ne dogo mun taɓa karantawa a nan abubuwan da kuke ta cewa akwai bid'a wajiba wai a bid'a amma har da hasana da husaina har da husaina duk akwai duk a cikin bid'a duk akwai da hasana da husaina da husaina duk akwai a cikin bid'a to sai ga shehu ibrahim yana faɗa inda za ku gane mutanen nan da yawansu ba Allah suke nufi ba wasu akwai son zuciya cikin lamarin musamman jagororin amma wallahi mabiyan wallahi ba ma zargin su mafi yawancin wanda suke bin tafiyar nan wallahi tsammanin suke yi mutanen nan suna da tsoron Allah sun dora su akan gaskiya ne sai da ya gama karanta ya ce wa laisa ta min albid'ati fi shay'in sai ya ce wa min samma daga nan ne an karar rasikhun fi ilmi alkitabi was sunna taqsim albid'ati ila aqsam wannan suka kafu a ilimi suka yi inkarin rarraba bid'a zuwa ga wannan kashe-kashen Waraddu suka yi raddi alal na akan masu rarraba wa nasu suka tabbatar da cewa anna kullu muhdathin duk abin da aka fara da shi bid'atun alal itlaqi ka'inan ma kana wa man kana wa aina ma kana kada wanda shi Ibrahim ya faɗa waye ko a ina aka kawo abu in dai ne to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala ala itlaqiha sai ce wa lillahi al-ajr min qawmi fuqaha arahu al-hadith wa fi ma'anahu min ahaditha fiha lafzatu kulli riwayatin sahiha marfu a an-nabi mawsulatun ilayhi yace abin mamaki ya tabbata wanda ake ganin sun san fiqh su wannan hadisin da ma'anarsa da lafazinsa mausuli ne siyasa da zuwa ga manzon Allah sun masarafu sannan su karkatar da shi an zahiri ma'anahu wa wazihi mabna'u daga ma'anarsa ila ma da'at ilayhi ahwa'uhum min ghairi dalili zuwa ga abin da son zuciyarsu ta kira ba tare da dalili ba sai ce dalilin da lamin ƙur'ani, wala min sunnatin wala min ijma'i yanzu kenan a wajen shehu ibrahim duk wani malami da ya zo ya ce ga wata bid'a mai kyau dan son zuciya ne dan son zuciya ne kuma ya ce baka da dalili wala min qiyasin dalil la ya'tarihi tarihi shubhatu wanda shi buha ba sa buzuru ya ce wa hadisun babu hujjatun nayyaratun a kulli ƙa’ilin bitaƙasimi wal anwa ya ce wa man kana inda hu dalilin minal kitabi au burhanun minal sunna dalilun alal kisma duk wanda yake da dalili a ƙwar'ani ko a sunna wanda yake nuni akan a rarraba bidi'a in ji shehu ibrahim ya ce fali ya tafaddal alena bi ibanatihi ya ce to muna jiran shi ya kawo mana dalilin wannan ita ce magana da yi a wannan littafin gashi amma da me ba a ce ba gashi tafsiratul anam fi annal ilma huwa al-imam amma da me ba a ce ba sai sai ai jahilai ne ai zala ba karatu suke ba wasu karatu karatun arabci ba baki ma ba daidai suke karanta ba kullun nan ba su gane ta ba akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya akwai kullu kutiya. akwai waye waye haka ake faɗa shi yasa wani ya faɗa man sun ta jayayya da wani shehi a maiduguri tun daga ran da na ce tura mai shafukan nan Ya ce har yanzu bai ƙara magana amma da ce ake jahilai ne ba ku san karatu ba ku ba ku gane ba kullum kullum nan ya ta kawo wata ka'ida amma dai ai bai isa ya kalli shehu ibrahim ko mu ba za mu ci mu shehu ibrahim jahili ko ka ta Allah dole ka yarda cewa shehu ibrahim malami ya san karatu wannan ita ce magana ta adalci sai dai in akwai inda kuka saba da shi sai ka faɗi ga inda kuka saba da shi amma ba za mu yi rashin adalci ba dan mun saba da shi mu zo mu ce jahili ne to shine malam yace fa hadal kitabu wannan littafin jama'atuhu na tara shi wa rattabtuhu na jera shi ne li uhaddara al-ikhwata dan amma ɗan uwa gargadi an aba'il sufiya akan aqidan sufaye umuman gabaki daya akwai ɗan uwa na ga wani program ya burge ni kuma zan kira shi insha Allah na yi magana da shi ya faɗa min kafin in fara karatun da nace malam ku yi mana haƙuri irin yadda aka taso wa mutuncin annabi sallallahu alaihi dole mu fito mu ba annabi kariya yanzu waɗannan in ba dan ba su da kunya ba su da mutunci ba wanda ka fito kake cewa wai waliye sun fi annabawa daraja wai kuma ku ne kuke cewa wai an rena annabawa ku yanzu ku ne masoya annabi mu da muka ce mu a gurin mu aqidar mu annabawa sun fi kowa daraja wa ala ra'asihim kenan shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da ya fi kowane annabi daraja kuma kuka ce ku da aqidar ku waliyai sun fi annabawa daraja mu da muka ce annabawa sun fi kowa daraja sai kuka ce ku ne masoya annabin mu ne makiya annabin kaga wannan shine tilka irin ismatun jida rabo ne wanda ba adalci ba sai ya ce wa a ƙa'ida abil abbas da kuma a aƙidun abil abbas shi ne ahmadu tijjani wa atiba'i abin mamaki kuma sai gashi an samu musadafa yadda alkunyar shekul islam abin taimiyya abil abbas shi ma shehu tijjani abil abbas to ba mu sani ba ko daga ibn taimiyyar can ya koyi wallahu alam ya sa ma kansa abul abbas wa atiba'i da mabiyansa kuma na ce wanda ya rubuta littafin nan yana dare duk maganar da ya kawo a littafin nan in dai ƙarya to ku dadime shi ku tafi gaban kuliya da shi yana nan da rai ni ma jan bakin zan yi in fasa in ban gane wani abu ba in buga mai wanci a kana muka Allah kake nufi a nan wajen in na buga mai waya ban same shi ba in an zo karatu in wata kalmar ta bi karfi na a hada da kunkune a tsallake in dai mutane sun riga sun gane sakon shi kenan ko kuwa wannan Bakar Goma san da ya rubuta Radul Azan Allah ya ji kansa aka ce akwai kurakure ce ana dai ganewa ko aka ce shi kenan mu ji eh wanda ka gani wa man ala nahjihim da wanda suke hanyar su ka gani malaman na sunna da suke ta zagi yanzu ku kalla ku gani ga insanul mannan can na malam nasiru kabara mujalladi na uku ya rubuta na hausa amma wannan tafsirin da dr sani rubuta mai koma da shi a ƙasa mutane su gani tashi nan a ƙasa eh? a gani wannan da tafsirin da Dr. Sani in rubuta gashi eh audahul bayan ma'ani wa hidayatul qur'an wajen mujalladi shida dan mai dan a amfanar da mutane wanda suwaye wanda suke awar ilimi da ya kamata su irin wannan su mala bakar gumi shi ya fara zuwa zai rubuta na hausa daga nan malam nasir kabara ya rubuta kuma binciken da aka yi ba a samu wani littafi irin wannan ba da aka rubuta haka da yawa da aka yi mai hijima in da yaran hausa ne da sunan tasirin ƙwararri ba a samu ka gani to shi ne malin yake cewa a kususan musamman ma al'aƙa'id albaɓila idan muna maganin aƙidin sufa muna nufin wanda muke ganin cewa ba daidai ba ne kurakurai ne wa aqwalihi da sa allati nasabaha wanda ya jingina ta ila Allah subhanahu wata'ala zuwa ga Allah wa ila rasulillahi sallallahu alaihi sallama zuwa ga annabi kaziban wa zuran wa buhtanan ta hanyar kirkiran ƙarya da kuma ƙarya da zo yanzu ba yana cikin kazib din ba ku zo ku kalli tsabar idan mutane saboda kun rena hankalin mutane ku ce wai shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira maimakon a'a a ce wannan magana kowa ya faɗe ta kuskure ne maganan annabi ba wasa ba ne sai a ce a'a ai wannan falala ce a ƙur'ani aka faɗa babu a hadisi aka faɗa babu a'a an haɗu da shehu tijjani da annabi ya faɗa mai zalika fadlillahi yutihi man yasha ita kanta ma maganar cewa an haɗu waye zai iya ƙwatar wannan maganan ba ballantana ma wani ya zo wata magana to shine ma da yake ta dan kange musulmi an manhajar kitabi was sunna akan littafin alqur'ani da sunnar manzon Allah kuma ku duba ku gani daga randa yanzu an kai tura ta kai bango ne sun gaba yadda za su shi yasa suka dawo suka ci ai su ma ahlus sunnati wal jama'a ne amma kowa ya sani da a ƙasar nan in dai aka ce wa na ahlus sunna ne to ana nufin dan izala ne kai ba ma sa yadda a jingina musu wannan sunan ka gani to ne malam yake cewa ma alaihi salafun salih da abinda magabatan mu suke kai duk wanda ya kawo abu yanzu ɗazu shi wannan shehin da ya zo wannan program ɗin da ya zo yana wannan maganan kaga wannan littafin alkawatibud durriya fi tarajum sadatis sufiya wanda at-tabaqat al-kubra na al-imam az-zahid al-imam Muhammad Abdul Rauf al-Manawi wanda ya rubuta ya yi shi ne a kan tarajim na sadatun sufiya da ya tashi kawo sadatun sufiya sai ya fara da abubakar siddiqu yana cikin shugabannin sufaye to tun da sun ce a sufayen nan akwai su tun a zamanin annabi duk wanda ka ritsa shi kace ya faɗa maka a ɗaliban da annabi ya karantarwa ike da fahimta cewa waliye sun fi annabawan Allah daraja za ka samu ba za ka samu ba su ne suka zo su in dai sun yadda su abubakar ɗin waliye ne a cikin sahabbai ba wanda ya taɓa da'awar ya kai annabin Allah daraja ta kowace fuska ballanta. Na ma ya ce ya fi annabin Allah daraja to sai da aka samu fa khalafa min ba'ari mukhalafun wari sul kitaba nan, da suka gaji littafi ga abin da yake faruwa malam yace jama'atu na tara shi li iradatin nusil umma ko li iradatin nusil ummati dan nafin nasiha ga al'umma amalan saboda aiki bi qaulihi alaihi salatu wassalam da maganar annabi fi hadisi tamim dari da annabi yace addinin nasiha addini nasiha ne qulna maka ce liman gawa qala si annabi yace lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammatihim to an-nasiha ga Allah shine yin abin da ya dace nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sa da girmama shi shine kayo annabi abin da ya dace Hakanan, nasiha ga littattafan Allah amma in an ce nasiha ga shugabanni daga magari shine a faɗakar da su ta inda ya kamata a faɗakar da su ana nuna min lokaci in Allah ya da gobe wannan kalma ta nasiha za mu sake tsayawa mu fito da abubuwa da ayoyi ƙarƙashin wannan da izinin Allah akan nasiha ɗin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta sannan Allah ka tabbatar da mu mu rayu akan sunnar annabi wallahi yanzu zamanin da in mutum ba ya samu tofiki daga gurin Allah ba tsaiwa akan gaskiya yana da wahala yadda 'yan son zuciya suka yawa a addini a ce har dama su yin shi'a ba ta so ake ba su wannan kowa ya san dama a su sun yadda cewa Ali bin Abi Talib ya fi annabawa daraja to kaga shi sai na Ali Allah ya ƙara masa yadda bai taɓa da'awar haka ba bai taɓa da'awar haka ba suka zo suka yi da'awa to sai ga shi wa'annan na cewa waliye sun fi annabawa daraja don su ba shi wuta da na kariya to shi sa in ka ga da wannan da wannan an haɗu don a yaƙe ka kakkai mamaki yawwa ta sha ba haɗu wani lokaci zukatan sukan yi daidai a nan da nan shi sa sai mutum ya ga ai wannan ya fi sauƙi sauƙi ya samu mun haƙurantar da kanmu yawa wannan aikin shi muka ɗauka duk abin da kake da shi wanda za ka yi kai wala ba za mu hana ka ba yawwa amma dai in ka malamin ka ka san bai shirya ba zai zai magana mutum ina ya gani ya hau faɗa to kakku dinga ba su dama su zo su karatu da wannan wannan nama shine abin da suke jin tsoro suka turo yara su zo su yi rashin kunya wannan ne saboda haka Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh